السلام الكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنته واستمسك بهذه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما بعد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع قال رحمه الله تعالى باب آكل الربا وشاهده وكاتبه وقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المال هل يمكن كتاب البيوع yana magana kan nau'i-nau'i na cinikayya da suka haramta shi babin wanda ya ci ruba, da kuma wanda ya shaida da mai rubutawa ma'ana wanda zai zama ko garanto ko kuma mai rubutu dukansu suna tarayya a cikin wato laifi na mu'amala da ruba da faɗin allah maɗaukakin sarki allabi ne a kuluna riba lallai waɗanda suke ce riba la ya ƙomuna illa kama ya ƙomun labi ya taɓaɓɓa ko a ranar tashi kiyama da za a tashi mutane su tashi daga cikin kaburburansu su ba su iya tashi sai dai tashi su zai zama so kamar yadda wanda aljanu suka taba shi yake faduwa yana farfadiya yake samun wato su ma da sauransu to su ma haka za su dinga tashi suna tafiya wani yana ɗaya daga cikin farkon abin da allah maɗaukakin sarki zai fara musu azaba da shi ranar tashin alkiyama allah ya tsare mu kada ila asirin aya na zuwa ƙarshen aya na قال حدثنا محمد بن بشار قال رحمه الله تعالى محمد بن الشام حاتم حدثنا عبد الرزاق من سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت اليمين رجلين كلامي da annabin Allah sallallahu alaihi wa ya ce na yi mafarki shine ra'aytul a ayi ra'aytul laida ta fi na ga cikin mafarki na da daddare yau wasu mutane su biyu sun zo sun same ni sai suka ɗauke ni sai suka kai ni wata ƙasa wacce take ma'ana tsarkakakkiya sai suka ci gaba da tafiya da ni har sai da muka zo muka samu wani ƙasan tafki ko wani ƙaton kogi babba amma kogin na jini ne duka jini ne a cikinsa ba ruwa ba kuma ya ce a cikin kogin sai na ga wani mutum a tsaye kuma sai na ga wani mutum a tsakiyar kogin yana wato ya tara duwatsu a gabansa sai mutumin nan da yake cikin kogin ya gabato idan ya yi niyyar fita daga kogin yana tafiya kuma jini ne a ciki shi wannan mutumin da yake da duwatsu a gabansa sai ya ɗauki dutse daga cikin duwatsun nan sai ya jefa mishi ya jefe shi da shi kamar yana tun kuɗe shi amma dutsen a bakin shi ke fadawa sai ya tunkuɗa shi har sai ya koma daga inda ya fito kuma shi bai haƙura ba haka zai sake dawowa wannan din yana ɗiban duwatsun nan yana jifan shi da su duk sanda ya dawo yana so ya fita wannan sai ya jefa dutsen nan a bakinsa sai ya koma inda ya inda ya taso haka suka yi ta yi manzala sallallahu alaihi wasallam na ganin su kuma duk abin da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani a mafarki haka yake domin annabawa abin da suka gani a mafarki gaskiya ne sai ya ce sai na tambayi waɗannan mutanen guda biyu da suka tafi da ni na ce menene wannan ko menene haka nake gani sai suka ce wanda kake gani shi a cikin wannan wato kogi na jini din nan ana jifan shi da duwatsu wannan shine mai ce ba wannan yana daga cikin azabar da Allah zai masa ranar tashin alkiyama Allah ya tsare babu mun kili riba. لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إلى قوله وهم لا يظلمون باب wanda yake cin riba kuma ya ciyar da riba saboda faɗin Allah maɗaukacin sarki da ya ce ya fi waɗanda kuka ba da gaskiya ku ji tsoron Allah kuma duk abin da ya rage na riba kada ku ɗauke shi ku maida shi mana kar ku karɓe shi in har kun kasance kun ba da gaskiya da Allah har zuwa ƙarshen ayoyin shi ne wahun layu damu abin da ya zo cikin wannan aya wasu za su ce to ai abin da yake na cike raba ko yana ajiye kudinsa a cikin bankin da suke mu'amala da raba don haka idan ya bari a ciki ya taimaki kafin sai wasu su ba shi fatawa su ce ya cire kudin ma'ana wannan interest din a maimakon ya bar musu sai su ce ya cire in ya cire zai je wani aikin alkhairi akwai masu ba da wannan fatawa to wannan fatawar ta ci karo da wannan aya Allah madaukakin sarki ya ce wa zaru ma bakiya na rida da abin da ya rage na ruba ku bar shi kan ku dauka domin ko ka dauka din da wanda suke faɗan cewa a dauka ko suke ba da fatawa ba yi da amfani saboda inda ya sa cikin aikin alkhairi bai da lada a ciki shi ya sa wasu masu ɗan dama-dama daga cikin masu wannan ba da fatawar su ne suke cewa in ya ɗauka shi ba zai ci ba kuma sannan ba zai sa shi a wani aikin alkhairi ba sai dai ya sa shi a aikin da yake na jama'a ne da ba aikin lada ba kamar misali kwalbatin unguwan ya lalace na kwata ya zo ya gyara wannan ba aikin neman lada ba yi da lada a cikinsa ko kuma misali wutar unguwar ta lalace ya biya wannan kudin a gyara wannan wasu daga cikin masu cewa a karba kina, amma al'asul ne barin shi tunda Allah ya ce a bar shi wa zaro ma baki ya mina riba ku bar duk abin da ya rage na riba da aka komai karancin shi mutum bai karba an dai ka cire kudinka ka raba shi da wannan rubar to duk abin da ya rage ka bar shi ka bari a hannun kafirai ka bari a hannun waye wannan almuhim dai ka san dai bai shiga cikin kudinka ba to wannan shine abin da yafi kiyayewa wallahu ta'ala a قال ابن عباس قال ابن عباس هذه آية وآية يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو وليد حدثنا شعبه عن عون بن ابي بحيره قال رايت رجل اشترى حسن هجاما فامرني بمهاجمها بمهاجمه فصدوا فسالته فقال ما النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الكلب وأنا أهل الواجبة والمولدين وآتي الهدى والمجيد وأعلم صبرا a wannan hadisin ya kawo babin ya kawo maganar abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma cewa hadi akhiru ayatin nazalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wace a ciki guda biyu ne a ayoyi ya ayu alladina amanu akwai ta ƙarshen wata ku yawman una fihi ila Allah kuma mutu eh, ta kusa da ita ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى آية da ta sauka ta ƙarshe ita ce ta biyu wattaku yawman turja'una fihi ila Allah wannan ita ce karshen aya da ta saukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayan ta saukanta da kwana takwas ko kwana tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta idan kuma an dauka cewa yaran ladina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya min riba daga karshe karshe abin da ya sauka na abin da ya shafi mu'amala na kuɗi wannan ayar tana cikin ayoyi na ƙarshe da suka sauka da ne shi sallallahu alaihi wasallam sai hadisin Abu ya ce mahaifina na gan shi ya sai wani bawan amma bawan sana'a shi shine kaho yana yin kaho ma'ana ya cire ma mutane jini a jikinsu jini wanda yake wato na rashin lafiya a ah, hijama sunna ce na daga cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma hanya ce ta neman waraka daga cututtuka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kuma ya ba da zaɓin ayi da haka ya yi a aikace don haka da ya sai wannan bawa wanda yake kaho sai ya sa bayan ya fiye shi sai ya yi umarni duk kayan da yake sana'a da su na kaho ɗin sai aka faffasa su ma'ana ya sai ba wanzan zalla kenan ba ruwan shi da abin da ya mallaka na ƙaho ya ce sai na tambaye shi ya za ka sai bawa kuma ka fasa kayan sana'arsa sai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan wato kudin kare ana kudin da aka sai kare da shi haramun ne da haka mumini bai siyan kare ba a siyar da kare ba a siyar da kare kamar yadda ba a mallakan shi sai da dalili ko da uziri ko uziri na misali tsaro kalba kalba karan da za a siye shi don tsare gida au kalba saidin ko karan farauta au kalba mashiyatin ko kare na kiwo Wasu ma waɗannan da za a mallake su ɗin guda uku bai halatta a fiye su sai dai ka nema a ba baka saboda manzana sallallahu alaihi wasallam ya haramta shin kuɗin kare na aka da mai siya ɗin da wanda za a siyar ma ko da wanda za a siya a wajen shinkafuri ne kai musulmi bai halatta ka siya a wajen ka ba haka sai dai a baka sai ka samu in suna da ƙarfi ka ce ina son guda ɗaya in sun yadda za su baka to manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana kudin kare ko mutum yana da karnuka ya siyar wasu suna nan suna kiwon wani irin nau'i na kare da yake da tsada sai ga musulmi ya tara a gidajen shi yana kiwon su in sun yi girma sun yi tsada ana siyan su dubu ɗari biyu dubu ɗari uku ko wasu na nan masu gashi manya-manya sai ka ga musulmi ya ajiye su yana kiwon su wannan haramun ne ya ci kudin su haramun ne cin kudin wannan karnuka wa samanin dam haka kuma amma haramci na na samanin dam na na kudi na jini ma'ana abinda aka samu daga sana'a ta ƙaho yanzu sana'ar ƙaho ta yawaita musamman da mutane ba su santa ba ko kuma ba a ba ta muhimmanci ba sai aka gwada aka ga ana samun waraka daga wasu cututtuka an yi din sai ya zama wasu sun buɗe shaguna na sana'ar tsawo to mazala sallallahu alaihi wasallam ya hana amfani da irin wannan kudin na kafu in an in an nema an yi sana'a da shi da haka masu kawo sai su sake abin amma wannan hannun ba na ba haramci ba na na haramci ba hani ne na haramci hani ne wanda yake na kyama wa karahatu tanzih kuma abin da yake nuna cewa haramci ne wanda yake ba mai ƙarfi ba na kyama ne saboda manzala sallallahu alaihi wasallama ana mushi kahudin kuma ya biya mai kama a haramci ne na haramci gaba ɗaya gaba ɗaya ba zai ba shi inda haramu ne haka kyamar abin ne saboda kamar in ka ɗauke shi eh, ma'ana wani nau'i ne na neman waraka kuma kamar wanda zai yi wannan abin a asali shine ya yi shi a matsayin babin taimakawa in yana da kwarewa ba sai an biya shi ba gane ko ka fitar da jini an biya ka a fitar da jini ana ba cuta ka cire ba cutar allah ne ke cire ta kai jini kawai ka cire ma mutum a ciki kuma shi dama asalin jini allah ya ce hurrimat alaikum maitatu wad dam har da jini ma haramun ne ma gefen haramci shi ya fi karfi yasa wannan hani ne na karhanci da littanzi Wani naha anil washimati haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi hani akan kudin da masu tage a jiki suke samu shine kamar masu yin tatu wanda za a buga ma mutum wani abin na a cikin fata shi a tsaga ko a yi kunama ko a yi maciji ko a yi hoton wani abu ko bishiya ko wani abu a jiki wanda yanzu ya zama an matsihin balwa zaman kana kallon waɗanda ake kiran su wai eh, ma'ana shahararru da celebrity ko daga mawaƙa ko masu buga wani za ka ga mutum gaba ɗaya jikin shi an yi wannan zane wannan shi ne alwashi wannan haramun a zamanin da a wancan lokacin mata ne suke yin shigan ado ana zuwa da kamar allura za a bukuda a kasan kasan leban za a bukuda shi a yi wani abu kamar zane da shi haka matan larawa su yi shi sai a zo da bayan tukunya in an gasa an ɗaura shi a wuta sai a ɗaura a wajen sai ya zama kamar ya yi ado haka sai abin ya zauna baya fita baya fita kamar yadda wasu ƙabilu za ka ga suna yi ba ga wani sai a mashi wani abu a nan dogo a mashi kalangu wani a zuwa mishi zube a nan wajen da yawa ko musamman mata wasu da sai ka kalla kamar kadangare ma za a yi a jikin hannu to wannan duk shine alwashi duk wani abu da ya shafi cewa za a za a yi zane a cikin fuska sunan shi alwashi saboda aka hata zane da ake na kabilu ko ko a nan arewa ko a kudu wannan ya shiga cikin babu alwashi domin alwashin ne wani alama ne da ake yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ya haramta kuma Allah ya haramta Allah ya haramta aka mutum zai taso ya ce to ai shi gadan gidansu ya tashi ya ga gidansu ana zane dan haka shi ba zai bar wannan al'ada ta gidansu ba to al'ada ce ta gidansu a shari'a kuma haramun da haka an zamu cin karo tsakanin shari'a da al'ada wanne ra'aji sai ajiye al'ada a ɗauki shari'a wata haramun ne mutum ya ɗauki ɗansa ƙarami ya cika mishi fuska da zara wai shi baya so wannan abin nan na gidansu ya bata eh, ba ka so ya bata amma kuma duk zanen da ka mishi in ya mutu ina zanen ya ƙare kuma allah ya ma azaba a kai domin allah ya haramta wata rana abdullahi dan mas'ud ya yi magana yake cewa allah ya haramta ma'ana masu zane da masu karban wanda ake musu din da masu yanka girarsu su tsatsaga da wanda ake musu da kuma masu kankare haƙorinsu don a musu bushiriya da wanda ake musu din ya ce allah maɗaukakin sarki biyu ya haramta wani. wata mace buɗan bakinta sai ta ce ita ba ta ga inda allah ya haramta ba ta ce ita ta karanta Alƙur'ani tun daga farko har ƙarshe ba ta ga inda allah ya haramta ya ce je ki karanta Alƙur'ani, ba ki karanta shi ba ta sake dawo musu washe gari ta ce ita ta bibi Alƙur'ani tun daga farko har ƙarshe ba ta ga inda allah ya ce alwashmu haramun ba attafliju haramun ba ita ba ta gani a ƙur'ani ba ya ce to ba ki karanta ƙur'ani ba dan Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kuma rasulu zo wa ma nahakum anhu fantahu wannan ayar abinda manzo ya zo muku da shi ku karba manzo ya hana saboda haka ku karba qur'ani ne ya hana abinda ya hane ku kuma ku bari ya hana ku Allah ne ya hana kaga ita ta karanta bakin qur'ani ne kawai amma abinda yake cikin shi na sako ba ta sani ba saboda haka wannan abubuwa ne na haramun ayyuka ne irin aiki na 'yan jahiliya amma da yanzu kamar abubuwa ana daɗa dawo da su ana daɗa dawo da su wani sai a mushi gatari wani a mushi wuka wani a mushi arsa wani a mushi fulawa to wannan ba bambanci tsakanin abin da aka yi mai kyau ne ko mara kyau duk abin da aka zana sawa'un abin nan mai rai ne zane ne na abin da yake da rai ko zane ne na abin da bai da rai ko zane ne na abu mai kyau ko zane ne na abu da bai da kyau duka haramun ne a ko'ina aka yi shi a jikin ɗan adam saboda haka ya ce kuma na ji manzana sallallahu alaihi wasallam ya yi hane a kan wato kudin da ma za ta ci wani maushuma da kuma wacce aka mata wannan abin ma haramun ne abin da ta bayar kuma haramun ne abin da aka mata wa akili riba da kuma wanda yake ci riba wa mukini da wanda ya ciyar da shi wa la'ana al kuma Allah ya la'anci masu fitar da taswira wa la'ana al-musawwir Allah ya la'anci masu sura masu taswira a wannan mas'ala ta taswir mas'ala ce da take da sabani tun a zamanin farko har zuwa ƙarshe har yanzu kuma taswir wasu malamai suna cewa ya shafi abinda aka yi hoton shi ne ta hanyar sassaƙa shi aka yi shi da sura ta abinda yake da rai kamar yadda ake sassaƙa gumaka ko a sassaƙa ma'ana tsuntsaye ko a sassaƙa dawakai ko a sassaƙa wani abu dai da yake da alamar mai rai wasu ce wannan shine ya haramta amma ya zama abin da za a yi ba abu bane wanda yake da rai a jikinsa to suka ce ba za a wannan babu ne kamar musamman za a yi amfani da shi wajen karantarwa kamar yara ana karantar da su yara sai ka nuna musu hoto wani lokacin su gane wani abu misali ka zo musu da hoton gida ko hoton mota gane ko ko hoton wani abu dai makamancin wani to wannan aka ce babu laifi babu laifi a cikin wasu malamai suka ce duk wani nau'i na sura in dai hoto ne haramun har irin wannan da ake ɗauka ce haramun har wanda ake sa a jikin kuɗaɗe don duk gumaka ne hoto ne taswiri ne ta ce duka haramun ne amma na albani allah ya masa rahama wannan ita ce fatawarsa inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamati al-musawwir to amma dai zance na biyu yana da ƙarfi shi ma zancen shi yana da ƙarfi musamman abin da za a duba shi ne menene manufar shari'a ta haramta wannan abubuwan mana saboda in aka yi taswirin abu yakan kai ila a kai lokacin da za a zo a dinga bauta ma wannan abu kuma irin wannan abubuwan sun faru a irin wannan zamani yanzu irin hotunan malamai ko wasu da ake ganin mutanen kirki ne da ake zanawa ai ya kai kamar yanzu bauta musu ake ko yanzu da za ka ɗauki hoton ɗaya daga cikin waɗanda ake zana hotunansu da alamar cewa mutane ne na ƙwarai ake musu zaton haka inda za ka yaga to wani gara ka yaga mushi riga da ka yaga wannan hoton to ga hoton ya kai ya samu wata wata kima kenan kila za a kai lokacin da za a dinga ganin hoton na yana da wani abu wasu sufofi na musamman to abin da shari'a ta yi hanyar aiki abin da shari'a ta yi hani a kai kenan domin Allah zai tashe su ranar tashin alkiyama ya ce wannan abin da kuka suranta su sai kun busa musu rai kuma ba za su iya ba to abubuwan da suka zama na barura ne sai an yi su wannan babu ne wannan babu laifi a yi su kamar misali yanzu eh, kati da ake na zama ɗan ƙasa ko kuma na ma'aikata misali ko kuma fasfot eh, da za a yi na shige da fice na ƙasashe wannan darura ce ta sa a yi shi saboda haka ana duba niyyar yin hoton me ya darurar da ta sa aka yi shi misali ana so a tantance mutane yanzu kamar misali dai laifuka sun yawa waye ya aikata kaza waye bai aikata kaza ba amma aikata ce in ka ce kowa da kowa ya shiga babu wannan hoton ba a yi dika ba abin da ai za a iya yin ba ko amma duk wanda yake dauke da wannan kaga ana iya tantancewa cewa ne shine mai abu kaza da abu kaza to kaga wannan in aka ce za a ce har wannan taswirin ya shiga cikin haramci mutane za su takura rayuwar mutane za ta shiga cikin kunci shi yasa ire-iren waɗannan ake ganin babu laifi amma in ya zama da zarura amma abin da ya zama ba zarura kamar misali a ɗauki hoto na biki ko na wani abu a ajiye shi wai saboda tarihi ko saboda tunawa wannan yana iya fadawa ɗaya wancan babu ka ga wani yana da hotuna sun kai sun kai kunni goma wai a dinga tuna yan baya ko da sun mutu ba sa ai abin da yake bukata ya zuba hoto ba ne ka tuna da shi abin da yake bukata shine addu'a in za ka ajiye hoton shi shekarar dubu a wajenka ba abin da za ka amfane shi da shi kuma shi ba abin da zai amfani da kai matukar ba addu'a kake masa ba ya za sai kaga ana ta tara hotuna kuma nau'i ne na bata kuɗi in aka riga an ɗauke shi an kashe kuɗin ko ba a kashe kuɗin ba ya riga ya zama asara karshe dai a wani lokaci da haka za a fito da su a kona ko ya lalace haka ya zama babu amfani kuma Allah ya hana israfi da ake wala tubaddil tabdira innal mubaddilina kanu ikhwana shayatin wannan kuma nau'i ne na tabdir yanzu aka tambayi masu daukan hotuna me me amfanin hoton na wajen akwai ko babu ya ce tarihi a tarihi ai abin da ka yi ka bari na kwarai ne zai zama tarihi amma hoto ba zai zama tarihi mutum ba amma abin da ka yi ka bari na kwarai yanzu akwai wasu na sahabbai babu amma abin da suka bari na kwarai shi ake gani ai ayyukan da suka yi da rayuwar da suka yi ta kwarai ita ake karantawa shi yasa da yawa cikin malamai sukan kauce ma ɗaukan hoto ah, wasu akan dauke su ba a san ransu ba yasa yawancin hotunan da zaka gani na wasu daga cikin malamai hatta masu cewa din ya halatta a yi saboda darura ba sa yadda a dauke su in ba da irin wannan uzurin ba saboda haka irin waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda suke ya kamata a kiyaye su mutum dai kawai ya ɗauki rayuwar shi cewa ɗaukan hoto in biki ya zo sallah ne a ɗau hoto in suna ne a ɗau hoto in aihuwa ne in mutuwa ce ma a ɗau hoto ba bambanci tsakanin farin ciki da bakin komai daukan mishi hoto ake bakin ciki farin ciki daukan hoto an zo mutuwa daukan hoto an je makabarta daukan hoto yanzu zai je makabarta yana daukan hoton yawan mutanen da suka taru a kabari kullu min al eh, jahal wannan duka jahilci mutum na iya fadawa wannan baban ne me amfanin daukan hoto na makabarta misali yanzu me amfanin sa ba da amfani da yawa za ka ga an ɗau waya an je makabarta ana ɗaukan hoton yawan mutanen ko ana jana'iza ana ɗiban yawan mutane wannan duk yana cikin jahilci da rashin sani kuma da kuskure saboda haka ya ce na ji mazala sallallahu alaihi wasallam yana la'antar almusawwir mai ɗaukan hoto ko mai fitar da taswira na wani abu ko ya sassaƙe shi wannan dai na zamani ne aka yi shi ko tunda yanzu misali in ka ɗauki hotunan eh, mutanen da ake kyautata musu zato ɗin ake ganin mutanen kirki ne ai ba sassaƙawa aka yi ba ko da irin wannan abin aka ɗauka wani ma za ka samu a cikin masallacin kuma akwai irin wannan hoton saboda matsayin wanda yake jikin hoton suna ganin ya kai kimar sai an rataya shi a masallaci to kaga an fara fita daga maganar hoto an koma kuma wani abu kila za a kai lokacin da za a dinga ganin shi wannan hoton da ke cikin masallaci ya zama shi ne a cikin damu kila an cire shi wani zai dinga ganin kamar da yi sallah to kaga ana tafiya ana tafiya hoton zai dinga canja ma'ana manufofin shi za su dinga canja shi yasa yanzu wani za ka ga ya ɗauki yadin shi farin yaji sai a mishi tambari na wannan hoton da a jiyarsa a wannan gumaka ne ba da bambanci da mu kuma da shi zai zo ya tsaya a gaban Allah yana sallah kuma yana roƙon Allah da hoton wani kaga an mishi gaba an mishi baya an mishi sama an mishi ƙasa an ya ma ya zama laya wani da ka taba shi da ka taba hoton nan gara ka taba shi to kaga abin da ake gudu ne na shari'a din shine abin da ake so yake faruwa haka hoto kowane iri ne in ba wanda aka yi shi ta hanyar wani abu na uzuri na barura ba to barin shi shi ya fi alkhairi gaskiya barin shi shi ya fi alkhairi kallo abin da za ka ce ma hukunci irin wannan ɗauke-ɗauken hotuna ka ce mishi eh, alankara makaruhi amma dai yana kaiwa zuwa gababi na haramci inda manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a kai wannan hayyar tabin fasad da abin da aka yi hani a kai ya kunshi cewa an ka aikata abin ka yi barna kuma ka yi laifi Allah ya ce wa ma na hakum an ku abin da ya hane ku ku bar shi haka nan ma na haitu kuma an shi ta nihu ce duk abin da na hane ku to ku nisance shi duk abin da nake na hana ku to ku bar shi Allah madaukakin sarki ya tsare قال باب ما باب يمحق الله الربا وينزل الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم babin cewa Allah yana tankare wato albarkar da take cikin kasuwancin da aka cuɗanya shi da ruba mana duk abin da aka yi ruba Allah yana tafiyar da albarkarsa wa yurbi sadaqat amma kuma sadaka da mutum zai cire ya bayar Allah yana rubanya ta Allah yana ninta ta shi Allah la yuhibbu kulla kafarin atin bai kaunar duk wanda yake mai yawan kafirci ne mai yawan butulce ma Allah ne al'afim wanda yake mai yawan saba ma Allah da haka yana daga cikin kafirci da butulce ma Allah mutum yayi ta'amuli da riba yana kuma cikin saban Allah mutum yayi ta'amuli da riba tunda Allah ya haramta Allah ya ce wa halallahu bai'a wa harrama riba Allah ya halatta cinikayya kuma ya haramta riba ai riba nau'i ne na kasuwanci to amma abin da ta kunsa ne na wannan ƙari da ake yi wanda ya zama cuta ne shine Allah ya hana amma inda za ka ba mutum bashin kuɗi ya dawo ma da shi lokaci kaza ba ƙari a wannan ba laifi a ce to illar shine wannan ƙarin da ake yi ko kuma inda za ka ba da mudu ɗaya a baka mudu ɗaya babu laifi a ce amma illar shine ka ba da abu guda ɗaya a guda biyu a baka guda ɗaya ma'ana kamar kaninka ka ba da tsari akan abin da kai ka karba sakan an yi la'akari aka lura za a ga cewa duk abin da shari'a take so ta kare shine aklu amwalun nasu bil za a ce ayu alladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarabin minkum kada ku ci dukiyar junanku ta hanyar barna babu barna irin ka ba mutum kuɗi shi kuma ka tsora mishi ya koma da kari wannan barna ce shine abdu amwalin nasu bil babi wannan yana ciki ko ka ko kasuwanci da shi wanda yake akwai yaudara a ciki akwai yaudara a ciki ko kuma akwai akwai abin da yake na haramun ne a ciki ginshiƙan abubuwan da suke haramta cinikayya abubuwa ne guda hudu na farko ya zama akwai ruba a ciki duk kasuwancin da ya zama akwai ruba a ciki kasuwanci ne na haram na biyu ya zama cewa abin da za a yi kasuwancin da shi abu ne wanda yake haram kamar misali jini mushe gane ko da abubuwan da allah ya haram na uku ya zama cewa akwai najasa azanta cikin abin da za a yi mu'amala da shi na kasuwanci inda abin akwai kazanta a cikinsa na hudu ya zama wannan abin da za a yi kasuwanci da shi kasuwancin akwai yaudara a ciki wannan abubuwan guda hudu su ne al'usulun arba'a kai na abubuwa guda hudu da suke haramta kasuwanci duk kasuwancin da ya kunshi ɗaya daga cikin waɗannan to sunan shi haram gane ko kuma kowanne ka ɗauka yana da rassa a ƙarƙashin shi amma yanzu cikin ka ɗauki misali riba tana nan kashi kashi haka nan ka ɗauki yaudara yana nan kashi kashi daban-daban irin su bai'u al-mulamasa bai'u al-hasad bai'u samaki filma ko au bai'u al-abdi al ko al ko mutum ya sayar da motar shi da taɓata ko ya sayar ma da kifi a cikin tafki ya tara shi ina da kifaye a nan sun kai kaza nawa za ka siya haka da bai baka su ba ko abin da za a sayar ma amma ba ka da ikon ba ka da ikon rike shi mana ba ka da ikon rike shi sai ina da ina da ina da wata bishiya a gona ta kuma akwai zabbi a kai don haka na sayar ma da goma a cikin shi ya za a yi karkamar karfe shi a zauna akwai yaudara ko ce yana da zabi suna kwana a bishiyar amma ya zirma da guda goma a ciki duk sanda ka kama na kai ba ga wannan akwai yaudara a ciki ai ko yana nan da yawa ko kuma ko kuma a a za ka kai abin da ba ka so kai din yaudara ne misali sai kamfani su fito da abin su ce sun sa wani abu duk wanda ya samu abu kaza a ƙarƙashin murfi kaza ko takarda kaza yana da kaza kai ba ka yi niyyar siyan abin ba amma saboda kayan ya zama musu kwantai suna so su karar a haka za ka je ka siya kai ba ka da niyyar siyan kirar ɗaya na fanta amma saboda an ce akwai wani abu a ciki to kai zai ka je ka sai kirar goma kuma za ka buɗe su gaba ɗaya ba ka samu abin da ake ka ga wannan yaudara ne to yana nan sura ne daban daban daban daban daban daban daban da ake duk hanyoyi ne na yaudara to duk wanda ka ɗauka a cikin waɗannan abubuwan guda hudu zai iya baka abin nan ko misali mutum an kwashe mishi bayan gidan shi a gida ya siyar ma da wani zai sa abu ai taki ne ko za a siyar ai na jasa ne ai na jasa ne ana cinikin na jasa ne sai dai ka ba shi kyauta ce ga ga gona ka ce to a ji a zuba amma ba za ka siyar ba duk yana nan abubuwa da yawa da za su shiga ko wani zai ce ma a'a kifayen shi ne suka yi mushe ko kajin shi ne suka yi mushe a gonarsa amma an sa ma kifi yana ci ce to zai siya ya halatta mutum ya sai kaji da suka yi mushe ko shi ya siya wani ya siya a ciyar da wani dabba to haka wannan ya shiga cikin bari kuma na kasuwanci na najasa da zai wa haka da abubuwa ne suke nan da yawa amma duk a ƙarƙashin kuɗin nan suke haihuwa kowanne daga ɗaya daga su in ka ɗauka yana da rassa da suke nan ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana to waɗannan guda hudun da su ne ginshiƙan abubuwan da suke haramta kasuwanci da duk abin da ya haifu daga ƙarƙashinsu wanda malamai suna kawo shi a cikin kitabul mu'amalat shi yasa littafi na mu'amalat ko na kasuwanci ya fi kowane littafi wahala a cikin ah, matsaloli da ake karanta na bidiyo ai ba kamar alwala bane an ce ka wanke hannu su uku ka yi wannan da su wannan abu ne da ba sauki amma wannan abu ne da wani lokacin zai zo da wasu irin kamani sai ka kasa gane ma ne ake ne ake so a ce a ci shi yasa ke da hatsari shi yasa zaka ga malamai kamar shi yanzu Imam Bukhari cikin babukukan da yake kawo yakan kawo wasu ka'idoji na cinikayya da in ka iya rike wannan ka'idojin to duk abin da zai haifu a ƙarƙashin wannan ƙa'idojin kasan ne haka za a baka dokoki ne a ce doka za a kasuwanci kaza shine kaza in ka riƙe dokar to ka san cewa duk wani abu da ya fita a cikin wannan dokar ga ya za yanzu ake ta'amuli za ka ji ana yawan ta'amuli da cewa an kawo ƙa'ida za wannan babin don haka ya ce Allah yana kankare riba ma'ana yana yana yana cire mata albarka kuma yana rubanya sadaka na قال رحمه الله تعالى حدثنا حدثنا هشام اخبرنا عوان عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد عوف رضي الله عنه ان رجلا قام في العدل وهو في السوق فحلف بالله لقد اعطى بها ما لم يحصي ليواقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت ان الولي يشترون بحمد الله وبينهم hadisin farko da ya kawo karkashin wannan babin shine hadisin abu hurairah radiyallahu anhu shi na ji annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita rantsuwa yana wahala ka raba kasuwanci da rantsuwa ko dan kasuwa da rantsuwa ko ko a waya sai magana ce wallahi abin nan ba haka yake ko ko ya ce wallahi in ba dan kai bane ba zan ba da abin nan ba. yawancin su da wasu nan yan kasuwa ne ana yawa rantsuwa rantsuwa a kasuwanci ba ta da kyau ana zaune lafiya ma ka yi rantsuwa laifi ne ma Allah ce za yi wa la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima ta qulubukum wala taj'alu Allaha da li imani an tabaru kada ku dinga jinto da Allah maɗaukakin sarki cikin rantsuwar ku saboda wani abu da kuke so ku aikata da haka al'aslu in za ka yi rantsuwa ne abu ne wanda yake mai girma kake so ka tabbatar ko kake so ka koro wani ko tana da hukunce hukuncenta wanda zai zo amma a kasuwanci manzo sallallahu alaihi wasallam kaman yi zargi ne ga rantsuwa a kasuwanci cikin cinikayya ce ita rantsuwa manfaqatul tun tana tallata kayan kasuwa ne dan duk wanda za ka rantse mishi akan abin ka na kasuwa to kamar ka ba shi garanti abu ne zai yi kwanta ka ce wannan abin in ka siye shi ba za ka yi nadama haka sai faɗa ce duk wanda ya sai wannan abin wannan maganin duk wanda ya gwada su sai ya dawo neman ƙari kuma ƙarya ne ya san ƙarya yake zai rantse da Allah haka manzo Allah sai ya ce lallai yana iya ma'ana tallata bukatar ka ko hajjarka ta kasuwa as-sil'a shine da abin da ake siyarwa amma yace fa mumhaqatun lil baraka tana tafiyar da albarkar kasuwar yi rantsuwar in ta zamanto kan ƙarya ce to albarkar kasuwar gaba ɗaya ta tafi duk abin da aka siya ba zai amfani ka ba za ka samu albarkar ba aka sai a takaita yin rantsuwa a cikin cinikayya yasa babi na gaba yace babu ma yukrahu min halifi fil babu abin da ya zo na haramci al-karaha wannan karaha fi tahari na rantuwa a cikin cinikayya hadisi ne na abdullahi ibn abi awfa radiyallahu anhu yace wani mutum ya daga abin siyarwan shi a cikin kasuwa yayi rantsuwa da Allah yace wallahi abin nan yanda ake so a bashi shi ba haka ya siya ba Mana ya tallata abin ne ce abin nan da kake sai a wallahi tallahi ba haka yake ba ni dai a wajena ba haka yake ba kuma an ka koma wani waje aka samu kasa da haka ya yi rantsuwa da allah ya yi haka ne don ya zirma wani daga cikin musulmi yana so ya ja hankalinsa har ya kai abu ce wallahi na baka da yau gobe duk inda ka je kasuwa ba za ka samu farashi kasar kasa ba in kuma ka samu karbo kuma za ka zo ce ya ka san kasuwa ce Ya gama rantsuwar amma da zai ka to ka san kasuwa ce Ƙila tsohon kayan ne ke da shi haka zai ce ma kila kayan shi amma in dai irin wannan kayan ne da muka ciwo babu kuma za ka yi zuwa ka cewa ya ka samu a ƙasa da haka to ya yi haka don ya cutar da wani daga cikin musulmi don ya yaudare shi ya karɓi kuɗinsa sai allah ya saukar da aya Allah ya ce innal ladina yashtaruna bi ahdi Allah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim to ina amfani ranko Allah ya ce lallai duk wanda suke siyar da wato alƙawarin Allah da rantsuwarsu su siyar da shi da abin da bai taka kara ya karya ba Allah ya ce ulaika la khalaqa lahum fil akhirati ba su da rabo a lahira wala kalli yukallimuhum Allah Allah ba zai yi magana da su ba magana ta jin kai wala yanzuru ilaihim yawm al-qiyamah kuma ran tashi al-qiyama Allah ba zai musu kallo kallo irin na tausaya da jin kai ba wala yuzakihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba tsarkakewa wacce take ta misali a bada ceto ko a yaje musu haka face sai an azabtar da su Wala walahum azabun Ali, kuma azaba mai radadi ta tabbata a kansu to kaga rantsuwa ba ta yi amfani ba kenan ko da mutum ya ta amfani shi ya siyar da abin amma a gaban Allah ba ta amfane shi ba don ya yi karya. na haka yawa rantsuwa a cikin cinikayya babu kyau hali yake babu maƙila da yanzu an shiga cikin masu sana'a sana'a sana'a ya ce abin da ya zo cikin asawar shine mutanen da suke ƙira amma a bangaren jiran wani bangare ne daban su ne kamar masu masu narka zinare ko azurfa mai da shi kwabbai haka mana zai kawo hadisi akan abin da ya shafe su saboda wannan sana'a tana ɗaya daga cikin sana'ar da yaudara take shiga ciki za a zo da abu a ce misali abu kaza ne amma kuma ba haka ba ne kamar yanzu yadda ake ko abubuwan hannu ko agoguna ko sarkoki sai a je a ce ai gl ne ne ma'anar gl na ba masu tankunan ne a nan da sarka ne jiyar eh wanda ba ko jago a gwanda ai gl ne na ce wani dan an takaita ne na gwanda ko a gwal ake ne to zai a ce ma baya kodewa ka tashi ya kwana ɗaya biyu sai ka gadi ya tafi dan abin da aka yi wani abu ne aka zo aka dan sirka aka dan lullube shi da shi kawai ya je sai ka ga kasan da karfe wannan abin ba wai har cikin shi yake ba ana yi ana yaudara da irin wani a kawo gol a ce gol ne amma kuma ba haka ba saboda haka shi yasa aka kawo hadisi akan babin abin da ya shafi wannan sana'ar sana'a ce da ta dade ana yin ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai masu to shi ne aka yi magana kaɗan da ta shafe su wa'in kana ba wai bayani ba ne da zai faɗi ciki da wajen sana'a ɗan abu ne kaɗan aka faɗa da ya shafi wannan sana'a kamar yadda babin gaban shi ya yi magana a kan abin da ya shafi kusa da wannan sana'ar wato babin maƙera. su ne alkaini wal haddad aka yi kuma maganar teloli babu zikirul khayyab Kuma ma adraka al wanda musibar su tafi amman bihi balwa kenan an ka ba da dan dinkin da ya shiga hannu wani Allah ya sa sai dai kai Allah ya haka ne ko babu na nasaj haka nan masu aiki nasaj masu saka masaka ko aiki irin wannan ko saka da ake tagwado ko wani abu makamancin wannan sannan babu najjar wannan abin da yake so ya nuna ma cewa addinin musulunci ba abin da yake yi mu ne dai musulmi ba mu sani ba ko kuma muke sakaci amma duk wani abu da ka sani da ya tafi rayuwarka ko na ibada ne ko na mu'amala ne ko na zamantakewa ne Allah ba abin da ya kyale mana komai sai da aka bayyana mana ma farrafna fil kitabi min shay ba abin da Allah ya bari sai da ya bayyana kuma annabin sallallahu alaihi wasallama bai koma ga Allah ba sai da ya cika addini komai sai da ya bayyana da haka ya rage mu mu je mu bincika mu gano menene abin da ya zama wajibi a kanmu wanne ne yake zama haramun a kanmu wanne ne yake zama mustahabbi wanne ne yake zama mubahi halal wanne ne kuma yake zama makabu haka muna roƙon Allah madaukakin sarki amfanar da mu da abin da muka yi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu